Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Nijeriya maza da mata ina muku gaisuwa da fata alferi ni ne naku Zubairu Isa kamar yadda kuka sani eh na yi karo da wata takarda sai mu ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah ubangiji kuma ya tabbatar da haka wannan takarda idan ta tabbata haka to alhamdulillah za mu san cewa makiyan Niger saura za su mutu saura kuma yana surun Niger sun yi bayi bayi tunda mun gani wannan takardar abin da ta kanji kamar nuna cewa shinuwa sun fara aikin uranium na Niger suka yi lissahin kamar abin da za ku samu ƙasar Nijar a shekara sanki mil sanki san miliyar sanki mil sanki san miliyar kamar za su samu Nijar miliyar dubu da miliyar ɗari biyar a shekara alhali da farko ina tsammanin kamar miliyar tamanin da biyu ne ake samu Nijar ko da uku a farko can shekarun suka wuce abin da faransa ta samu na kuma idan faransa ta samu na wa'annan kuɗin kuma ba ba mu take ga hannunmu ba arna muna na aka yi kan mu kashe arna muna na akai kan mu yasuwa ana aje muna na su can sai in mun bukaci, za mu sayan wani abu sai a debo a bamu wai saboda mu ba mu iya rikon kuɗi ba kawai mu kashe amma kuma ana a damanin wa'annan kuɗin yanzu idan Nijar tana buƙata duk waɗanda adadin su shigo Nijar a wani lokacin za a ba Nijeriya ga hannun su ne su san kuɗin su ne su a kashe to shin jama'a sai mu ci alhamdulillah idan eh, lalle ana hudin kurta ba tarfi amma wanda a ɗan Nijar kuma wanda ya san abin da yake hudi ya san cewa wannan kurta sai a ce alhamdulillah kurta ce mai kyau kurta ce wanda mu muka ta zanta muka tare ta mun dauke ta abin fiyarte kwa fiyarte din mu ce wannan kurta paske mu ba ruwan mu da wani ba ruwan mu da muna tare da wani na a'a mu wanda duk ya zo muna yi mai biyayya kowane shugaba ne bancin biyayya kuma wanda ya nuna ci gaba ga Niger na muke so kowane ne ya zo idan ya nuna Niger yake so to mun mun iya tare shi kowane ne dan mu Niger kin ce gaba gare mu ba wai abin zaka ba mu ba Allah shi dai ya ba mutum wani abu Allah shi dai duk muro ga Allah muke nema amma na sani duk in na tara duke da duniya ka amshe ta ba ka amshe min nationality ta ta Nigeria da haka mu Niger mun ma gaba Niger muke bukata jama'a ku saurara da ke kuji miliyar dubu da miliyar ɗari biyar abin da za ku shigo Niger shekara Allah shi mutane albarka ubangijin Allah shi ma sai na SP albarka yanzu kurta ga da aka yi duk ƙasar duniya ga babu inda ba san Nijar ba kuma duk ƙasar duniya ga tare da cewa lalle Nijar ba darne ya a darne da planet ba Iraniyon ma da aka cewa Nijar septium ta ga ƙasashe ga duniya duka muna annaba kai ni ban yarda ba ni ban yarda ba a kuda ta Nijar yadda kurta ta tadda ma turawa hankali ko hodar da aka yi ta ta eh, eh, Eh, eh, ikran da rasha ba ta tada mu duniya hankali kawar da kurta ne ta tada mu tura hankali iraniyan kin na aka sai aka sai da europe e eh, shine faransa ga buga gaba shi wanda ta sarbi europe da shi yau ya komo ya zanna mu wanda mu haga dama za mu sayar ma akwai abin da ya wuce wannan duk dan Nijar wanda dan Nijar wannan abin ya ishe ka a ce da abunka amma bauta kake wannan dan ya ishe ba bakin wannan mu abin da duk ya ƙara jayo hankalinmu muka so sojoji wannan shine da suka ce masu wararen kunne su ja su yi kuta kata bambara suka ce ikuta kata sun ce su ja baya su wuce su ta kasar su su bar mana kasar mu baki shi dan ya ishe mu wallahi duk wanda a dan Niger wannan yana ya ishe ka ya ishe ka bugun gaba an tanke Nigeria da haka duk abin da za mu yi misali Niger gaba jama'a duk abin da zaka yi idan ba kasar ka gaba gare ka kawo za da yi ko shekaran ne mun gamu da wani bidon wani bawan Allah yana faɗin wai abinda su cani sun kai da da eh, madaki yi wai duka kala daya ne jama'a saboda Allah dan Niger wanda ya san Niger ta sha sai kuma yana nan yana karatu da sunan Niger yana malin gobe ko mu ya riki wannan wurin shin shi idan gobe ya zo aka ce mai ya samu wannan matsayin na matsayin irkon kasa aka ce ana mai tawaye eske mine shi zai shi daɗi ko mi kyale eh, tawaye zai yi tunda halacce ko ko faɗa zai yi da su yana nihin kurita mai gwamnati ce e, ita kuma e, e, ta waye haramta ta to yanzu waɗannan abun shin ko maƙiyanka ko maƙiyanka an kasa shugabanci gidanku ya ɗoko ya biɗo muku waɗannan kuɗin ya kawo a gidanku wallahi billahi sai ka sai in dai maso in dai gidan kake so ba wai kan kake so ba kar ka so sai ka hito ka gaida shi ka yi mai godiya Allah shi mai albarka wanda ya kawo maka sakku wannan abun yanzu kana ne cikin waɗannan kuɗin akwai yana za a yi a kashe su cikin garin ku babu wani wanda sa an kashe su da haka jama'a duk abin da za ka yi ka sa ƙasa gaban ka kada ka nuna yantirekin kanka kawai ko kuma kai yalla wani ma'ahina ko kuma wani ƙanan ma'ahina ka yana da wani matsayi cikin wannan gwamnati ta rushe Allah na nuhu ya rubuto da wannan ka nuna in akwai ma'ahin ka ko kanan ma'ahin ka wanda a cikin wannan gwamnati ta rushe wani naka kuma yana iya samu kuma a halin haka ko kuma tashin ta baka sayar da tashi yalla kai ma ka samu shiga da haka mutum duk abin da za ka yi idan ba ƙasa ta a gaban ka ba kawo ban zabi shi wallahi duk abin da za ka yi ka sa ƙasa ka. to muna nema ga Nigeria yau na san akwai waɗanda an maƙiya Nigeria yalla ba mu sani ba shin in sun ji wannan abin guba za su sha su mutu ko kakata su ba mu sani ba yau ina son muna sauraron bidiyon mai dalili wanda zai yi bisa ga wannan in ta tabbata shi menene mai dalili zai faɗa mu Nigeria yau da haka 'yan Nigeria ku su bude ku waye ku san abin da ake ciki wallahi billahi kowa ya san abin da yake ciki wanda a kwana ya halka wallahi ba wai demokrasi ba ce a iko a'a soja shi ya iko duk wani abin da kaka jan an buga gaba da shi duniya wata duk wani abin da kaka jan an buga gaba da shi duniya ana sojoji suna kawo shi kuma duk wani wanda ka ji yayi wani wani mazantaka a cikin soja ko kuma ya nema kasa ta inci soja ne duk wani wanda ka ji yan kasa Afirka ko duniya in ce ba gaba ɗaya faransu wanda suka bugun gaba wanda kirkiro musu wannan eh, siyasar tasu soja ne mina na za a faɗa muna wallahi mu mu wallahi sojoji alhamdulillah kun biya muna kun muna abin da muke so duniyar lahira sojoji Allah ubangiji ya biya ku kuma muna gargaɗi ga sojoji kuma ubangijin Allah yadda suka sa gaban gana su Allah ya saka su jirgi ubangijin Allah ya sa alƙawarin sun ɗauka mu Nigeria su ta yi haka saboda yau ina so umma ku guda ku dai ba mutanja duk wanda ko ko gawa an ka ta so Niger in dai wanda ga son Niger ta sai ta ce Allah shi baba ta ji albarka to mutum ya san cewa in kai yi abin kwarai ko bayan rayuwa ka sai an samu albarkan nan ko bayan rayuwa ka sai an samu albarkan nan yau mun sani ba dan baba ta ba da waga kuru ta da ta tarihi to alhamdulillah Allah ya biya shi kuma muna nema ga waɗanda su ma ubangijin Allah shi sa yadda aka wa